kwafa turkashi hakika lamarin dai a najeriya sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raju'un domin batun zanga-zanga shi yake ya mutsa hazo ta kowane bangare a don haka ne al'umma matasa suka fusata suka fito suka tahi tsaye domin kawo ƙarshen duk wanda yake ganin zanga-zanga haramun ce to za su kawo ƙarshensa kowaye shi lamarin dai ya jawo idanun matasa sun rufe ba sa ji ba sa gani hakan ta sa suke martani ga malamai a najeriya musamman ma waɗanda suke fitowa suke inkari da kuma haramta wannan zanga-zanga da matasa suke shirin yi a faɗin najeriya baki ɗaya lamarin dai ya kai ga an fara kama sunan malamai ana cin mutuncinsu ana gaya musu baƙaƙen maganganu duba ga sun isu fito su gaya wa gwamnati gaskiya kuma su suka sa a yi wannan gwamnati ta musulun musulun lamarin dai ya jawo kace na ce a faɗin najeriya baki ɗaya to a yanzu haka mai sauraro muna tare da wasu jawabai na 'yan ƙasa wanda suka fito suke ta maganganu da dama dai maganganu ne waɗanda bai kamata a ce ana yi wa malamai su ba sai dai a bangare guda za mu iya cewa idan bera da sata to ita ma daddawa da wari ubangiji su bani wata ala mai kowa mai komai ya datar da mu ya kuma ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya ba mu ikon gane karya-karya ce ya ba mu ikon guje mata a kodayaushe mai sauraro da wannan za mu ce muku a yi sauraro lafiya sai dai bayan da haka muna ɗauke da wani zazzafan martani daga bakin shehin malami shek murtala asada da ke jihar sokoto wanda a yau dai shi ma ya yi wata tura ya yi bankaɗa a kan gwamnatin bola ahmad tinubu tare da gwamnoni a faɗin najeriya irin cin amana da wulaƙanci da suke yi wa al'umma tura ta kai bango to dole yan uwa su fito su zanga-zanga a ɓangare guda dai sheikh murtala asara ɗaya daga cikin malamai ya goyi bayan wannan zanga-zanga kamar yadda za mu samu ku jawabansa daga baya domin jin inda ya dosa da kuma batutuwan da ya musamman ma akan gwamnansa gwamnan sokoto fatanmu dai Allah ya mana gamdakatar sai dai kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode ai sauraro lafiya ba goyon bayan zanga-zanga saboda mun ga abin da ya faru a Siriya mu ma ba ma goyon bayan daurawa saboda mun ga abin da ya faru a lokacin fantami a zamanin buhari ba za mu yarda da daurawa ba saboda ma'aikacin gwamnati ne ba za mu yarda da abin da yake faɗa ba ba ma goyon bayan daurawa saboda ba zai taɓa bajiro iyayen gidansa ba su suke biyan sa suka ba shi mulki ba za mu yarda da daurawa ba saboda ba awo yake yi ba abincin da yake ci ma su suke ba ba awo yake yi ba bai san halin da najeriya take ciki ba ba ma goyon bayan daurawa ba mu yarda da shi ba saboda ba ne yake yi ba ba ma goyon bayan daurawa saboda ba yawo yake yi a najeriya yana ganin abubuwan da suke faruwa ba za mu fito zanga-zanga idan muka fito an ga dama a kashe mu duka amma sai mun fito ba gudu ba ja da matukar muna da rai da lafiya ba uban da ya isa ya hana mu yin zanga-zanga babu shi lalatattun malamai masu kare gwamnati waɗanda suke fitowa suka fara fitowa suna maganan ai wannan zanga-zangan da za a yi ya saba ma addini sabida bijire ma shugaba haramun na addini to ƙarya kake yi ka ba wa'annan shugabannin ba ne musulunci yake magana idan aka bijire musu an yi laifi yawwa abin da ake magana imamul haq wa'anda suka bijire shugaba na gaskiya shugaba kuma mai jagoran mutane akan constitution da demokarasi ba shugaban gaskiya bane a musulunce. gwamnatin da idan aka bijire mata an yi laifi ita ce gwamnatin Allah ba irin wannan gwamnati ba a mu ba malamai bane amma alhamdulillah mun kori jahilci both sides duk malamin da bai kama girmansa ba to wallahi tallahi mu kuma ba za mu saurare shi ba saboda idan eh, tsoho bai ji kunyan hawa jaki ba to jaki ma ba zai ji kunyan da tsoho ba don haka duk malamin da bai iya rufe bakinsa ba don kwaɗayin abun da gwamnati za ta bashi ya fito yana kare gwamnati mu ma ba za mu saurare shi ba saboda wahalar nan mu muke sha ba mu san kai malam malami mai gwamnati take baka ba a constitution da democracy da kuka dora mu a kai fa bisa larura ne muke bi kamar yadda kuka faɗa wannan sako ne zuwa ga kabiru gombe kana da labari annabi ya je sulhin hudaybiya da miyagun shugabannin makka me biyo baya da yake ta bin su yawon ayi sulhu ayi sulhu da karshe dole sai da aka yi fatahu makka bayan haka an yi su badar an yi su uhud ya kukuwa ga sunan kai ka sani lokacin da annabi ya dai sulhun hudaybiya ka je ka duba sharuɗan da aka yi mai na renin wayo da isgilanci da cin mutunci amma saboda me saboda yana biyowa ta lalama Shi ne mu yanzu zaka ce kar mu yi zanga zanga to ƙarya kake wallahi sai mun yi dan renin wayo kuna zuwa ku zauna da shugabannin a dafa muku taliya da indomi a sa muku kuɗi a envelope shine za ku zo ku ce mana kaza kaza haka kuka ta danna mutane kuka ta danna mutane a mulkin Buhari yanzu ya gama cin kashe shi daga ƙarshe ya kira mu matasan da muka kawo shi gwamnatin ci ma zaune sangartattu kuma jahilai daga karshe ma ce zai je duba dabbobin shi don sun fi mu amfani don mun yi hakuri yanzu ma kana ce mana kana hada mu da libya na mu da libya abin da ke damun mu nan najeriya shi ke damun mu in kai dan libya ne ka koma libya ba abin da ya dame mu da libya sai ku zo kuna zaluntar mutane wallahi mun dinga muku allah ya isa kenan mutanen banza a zalimai matuta kawai allah ya isa tsakanin mu da ku shi jonathan da kuka sa aka yi mai zanga-zanga kuka dinga alkunut shi ba shugaba ba ne saboda shi ba addinin ku ɗaya ba ko kunya baka ji ka fito kana wannan magana gwamnatin da kuka tallata ta zo ta baku kunya da sunan musulunci ta zo tana yakan musulunci jonathan kwayin an ya kara kudin hajji ya ce makan ta kara nisa ne bai kara ba nawa aka zuwa aka je haji wannan banan wannan banan da aka je haji aka dawo nawa aka je haji miliyan takwas da wani abu abinda zai kai mutum goma har da canji a lokacin jonathan din mutanen banza kawai azzalumai ku zo ku bake da addini kuna cutar da al'umma dama an gaya mana ai qur'ani ya gaya mana wa hal afsada dina illa al-muluk wa ulama usu'in wa ruhbanu ah, kun tabbata miyagun malamai mutanen banza zalimai Allah ya isa tsakaninmu da ku wato maganar da Abu Salma yayi ya ce duk wani malamin da zai hau munbari don ya kare 'yan siyasa akan maganar zanga-zanga to a turo shi kasa ya fado ta tayarwa da karnukan 'yan siyasa hankali masu da'awar malinta masu saka rigar malinta marasa kishin al'umma idan kuka kula babu wani malamin kirki wanda yake da mutunci a idan al'umma wanda ya fito ya inkarin wannan maganar amma su asalin karnukan marasa kishin arewa ai idan kuka lura su ne suka fito suke ta haushi sun bayyana kansu cewa su ne ake yi da su dan in ba da kai ake ba to me kai ka tsoma bakinka yanzu ku duba wannan katon wawan abin da yake faɗa wai ba isa a turo shi ba to ka hau ka faɗa abin da bai dace ba ka gani we are ready to push you down waye kai kuma me ka isa kai ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi duk inda ka ga mutum biyar ko goma a gabanka to baka isa ka dawo ba wani turin ma aka yi mashi kai kanka ka san an fi karfinka amma me ya hana mutane su karɓi wa'azin zanga-zanga haramunta shine waɗannan mutanen sun wa Allah ƙeme ne sun yi kunnen uwar shagu ba ku ji Allah na cewa wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi ba Allah yana sa shamaki tsakanin mutum da zuciya ce ba yadda za a yi mutane su wa Allah ta'addanci kuma Allah ya ki kawo musu wasu da za su gana musu azaba shin kun san shugabannin Najeriya sun hijin tsoron zanga-zanga sama da Allah da ya halice su ba abin da ka hana ma shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko wani dan majalisa kwana kamar wannan zanga-zangar mu musulmi ba mu yarda da zanga-zanga ba ba mu zanga-zanga amma kuma tsakani da Allah ya kamata malamai yadda suke karanto hadisan zanga-zanga su karanto hadisan zalunci annabi ya faɗi hadisan zalunci ko bai faɗi ba to ya ku uwayenmu malamai ina ku kai da waɗannan hadisan ku kawo jiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ma min abdin yastar'ihi ihilahu ra'iya ya mutu yamutu wa huwa gashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi ba wani bawa kowane na wanda Allah zai bashi kiyon wani abin kiyo ya mutu yawma ya mutu ya rashin arzikin da ya mutu ranar da biyu ya mutu wa gashin li ra'iyatihi yana mai algussu da abin da anka bashi kiyo illa harrama Allahu alaihi aljanna sai wace Allah ya haramta mai aljanna jama'a waɗannan hadisai gwamnoni sun shugaban kasa ya ji su ko jiya ba sanatoci sun jiya ko ba jiya ba dan majalisa sun ja ko su ja ba sun yi aiki da shi sun ɗauka kamar ba a tashi alƙiyama sai Allah ya sallade musu wasu bayi daga cikin bayi ne su ne cikin ta hadisan yadda kun ka take su ma sun ka take sai sun yi muku zanga-zanga kuma abinda muka fata Allah ya sa ƙarshen mulkin ku kenan ya Allah muna ka duk wani da ya shaƙi wayar 'yan Najeriya ya Allah ka kawo karshen mulki ne. akwai wani malamin hore da ka ce ba wa shugaba mugunyar addu'a ya hito ni murtala bello ina cewa ya tabbata daga sunnar annabi ana wa kowa mugunyar addu'a in yayi zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi a shugaban mu ba hadisin aisha yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashakka alaihim fashuk alaihi ya allah duk wanda ka jidanta ma lamarin al'ummata na wani abu ya tsananta gare su ya allah ka tsananta gare shi annabi ya yi mugunyar addu'a ko bai yi ba hadisai ingantacci daga manzon Allah don haka duk wani wuri wani malami zai yi bai to bai dace ba gawa bai dace manzon Allah yayi muna koyi da manzon Allah ko ba mu yi ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka duk wanda ya zalunci yan Najeriya ya Allah ka tsananta gare shi ya Allah duk wanda adda hannu wurin tsadar rayuwar yan Najeriya Allah ka mace mai hanyoyi ne na koyina. ya Allah duk wanda adda hannu wajen jaya subsidy tallahin man fetur da wanda ya bada shawara da wanda ya da wanda ya ji daɗi ya Allah wanda sun ka matsashe mu Allah ka matsashe su abin da yasa kun ka ji gwamnoni sun yi shiru kamar ba a komi saboda subsidi da an ka jaye gwamnoni an haka ba ga gwamnoni nan kai da gani kasan babu imani a cikin al'amarinsu sannan ga ayoyi nan Allah madaukaki ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son bayyana mummunan magana sai ga wanda an ka zalunta ku samu duk tafsirin da ake amfani da shi kasar Hausa ku fara da aljami'u li ahkamil Qur'an na Imam al-Qurtubi da zo fassara wannan aya sai ta fassara Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya gane ko bai gane ba dan Abbas ya ce mubahul liman zulima an yada uwa ala man zalamahu ya halatta ga duk zalunta an yada huwa alaman zalamahu shi mugunyar addu'a ga wanda ya zalunce shi sai dan abba ya ce wa in sabara fa huwa khairul lahu in yayi hankuri ya fi zama alkhairi gare shi ashe ana addu'a ana mugunyar addu'a ko ba a yi ga duk wanda ya zalunce ka ibnu kasirin a cikin tafsirin qur'anul azim shi ya kawo fasar Abdullahi dan Abbasin don haka Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka ga miyagun shugabanni nan sun sha Najeriya ya Allah muna roƙonka ka kawar da su ka kawo muna waɗanda sun kai alhairi ya Allah ka amshi mulki gare su ka sa musu faɗan mulki yau da shugaban ƙasa da mataimakanai da gwamnoni abin ya zama shawarar su guda da aka ce jiki magayi gwamnonin arewa tsakaninku da Allah abinda suka shi an ka ce su yi in dai baka san ko ina ba fara da jihar Sokoto rashin imani ya bayyana an sace dukiyar jihar Sokoto kuma wallahi bala'in da ka faruwa jihar Sokoto an sace dukiyar kuma kun san ko da me aka son a kara da addini aka son a kare swatas shigo jihar Sokoto sai ƙauyuka ku gani wallahi in ka zo wasu ƙauyuka jihar Sokoto in kana da imani sai ka hushe da kuka ga mutanen ƙauye cikin bala'i gwamna ya dawo daga daga north and south kawai sai wasu yan babban riga da sun waye shi to sai ya gane wannan sata da an kai za ta ja mai matsala sai ya dawo sai ɗorabin mallamai duk wata ga alamu da aka ba mallamai sai ya sheka shiga masallacin ku sai ce ai mai filista ai mai kaza da ka dage shi sai a ce wanda gwamna mai taimako a tsakaninku da Allah barawo ko ni sata ce iya taimakon addinin barawo don haka mu abin da muka ciya da duk gwamnan sakkwato yawa mutanen gabatar sakkwato Allah shi mai haka ku bari su su ce amin su daga cewa gwamna yi abin da ya kamata ni yayi wallahi babu abin kai eh, abin da fa ku fahimta ba yadda za a yi wallahi gwamnatin jihar Sokoto ta gama lahiya in bata gyara ba saboda wasu abubuwa kaɗan daga cikin zuwa gaba kaɗan zan bude aiki kaɗan daga cikinsu mahajjata da ihramin su na aikin hajji suna haɗe ya Allah ka isan muna ga gwamnatin jihar Sokoto akwai matsala ko ba matsala saboda an zalunce su an ci amanar su wallahi rashin imani ya bayyana daga cikin ta'addancin da an kai musu duk wanda ya tafi hajji bana in dai jihar Sokoto ya tafi ne na ya ce Murtala Bello ya ce bai isa ya samu jam'i biyar harami ba in dai masauki na jihar Sokoto ya sauka saboda gwamnati ta ka ta ya samu wani daji can masala ku dai cikin wani rami tana sakwado da ta ce tudun amadu sun san inda aka nuhi saboda da dan arha ya haramta wa mutane samun jam'i harami wallahi kullum in dai zaka shiga mota sai ka biya riyal biyar sannan ka kai harami nawa ne riyal biyar naira dubu biyu ka dawo riyal biyar duk sallah guda sai ka yi ta naira dubu hudu don Allah ya ci amanar mahajjatan jihar Sokoto ko bai ci amanar su ba to ba shi zai ba ku mamaki ba abincin da aka ba mahajjatan jihar Sokoto wallahi in an ka ce kawai yan gudun hijira shi ka kai musu ka ci amanar su mutum ya cire kusan naira miliyan takwas miliyan bakwai da ƙari ya biya kujera ba kai ka biya mai ba baka taimaka mai ba baka ƙara mai komi ba ku ku da sauran gwamnoni gwamnan kebe ne ya samu alhazai baka taimaka mai da komi ba wani muna hutu Allah na cewa to ai mai girma gwamna ya ba da riyal dubu dubu to ku ku bincika ku ja ya riyal dubu ɗin suke dan shi waɗanda sun ka taho da kuɗin suna towa na ce ko shi ya sa wallahi murtala bin ne an san riyal ɗin ne dubu na ce ku koma mai da su tangaza lokal government ne biya kuna fahimta kun san abin da ya faru sai gwamna ya ce ya ba mahajjatan jihar Sokoto riyal dubu cikin dubu an ka ce ma kowane mahajjaci riyal ɗari biyar da an ka ce hadaya za a yi mai ita magana hadaya akwai abin da zan bayyana muku wanda wallahi ko kirista an ka sa an ka sa shi wannan wallahi ba zai rashin imanin da an kai jihar Sokoto ku ji an mahajjatan jihar Sokoto hadaya ko ba a yi musu ba yan an yi musu da wace lokal gamman da wace lokal gamman an kawo hadaya don Allah rashin imani ya ko da shi da ba kuma sun na gwamna ma'aikata ne sun rena shi yanzu nan jihar sokoto bai ba ma'aikata naira dubu talatin talatin ba an ba su sai an ka yanke an ka ba su dubu ishirin ishirin ya ji labari ko bai jiya ba da ya ji labari sai ya taho ya tara abin nan ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah duk wanda ya san ya ce su ya nesuwa sun mai zuwa saboda suna son su gwada ma in dai gwamna ya yi rantsuwa to magana ta sha saboda ya saba da rantsuwar banza rantsuwar kafara saboda da ya ɗauki wallahi haka ya ɗauki Allah kamar abokin wargi rai magana ta girma ko wallahi babu abin da ni haguru kuna fahimta don haka ni abin da nika cewa zanga-zanga dai a shari'ar musulunci Allah ya ba mu ka'ida saboda haka ya kamata mu kiyaye ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata hadisi ingantacce buhari da musulun suka fitar da hadisi hadisi abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ce innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha yadda al'amari yake fa satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha handama da babake ne za su kasance bayana wa umurun tunkirunaha da wasu al'amura da kuna inkari za a samu dukiyar jiha gwamna ya kwashe za a samu dukiyar kasa shugaban kasa da shi da mataimaka ne su kwashe wa duk bala'in da aka ciki sai shugaban kasa na nan na umarnu wai jirgi da son a sau ga yan Najeriya na mutuwa da yunwa ga yan Najeriya cikin bala'i annabi ya ce to satakunu ba'di asaratun wa umurun ha baya na za a samu handama da babakere wa umurun ha da wasu al'amura da kuna inkari qalu ya rasulullah sahabbai musu bari ta kwana ba sun kace ya manzo Allah kaifa ta'muru man adraka minna zalik ya kace umarnin duk wanda ya riske wannan zamani daga cikin mu mun gani ya kwashe dukiyar mu mun sani ga dukiyar mu ya kwashe daga shi sai yara ne suna fantamawa suna wani so haga dama kaifa ta'muru man adraka minna zalik sai manzo Allah ya ce to addunal haqqal ladzi alaikum umarnin da nika ku in dai kuma na ne ku addunar haƙƙan lazi alaikum da yake akan ku har yanzu shi a gwamna har yanzu shi a shugaban kasa kar hito na hito da shi kar mai zanga zanga kar ku yi kone kone to addunal haqqal ladzi alaikum sai manzo Allah ce wa tasaluna Allah allazi lakum ku roki Allah na ku duk wani mallamin hada in ya sai zo ya fasara hadisi tu'adduna al-haqqal ladzi alaikum ku da haƙƙin da yake akan ku haƙƙi na shugabanci yana nan ci gaba da hita aiki ci gaba da biyayya shine gwamna shi ne shugaban shi shine sarasa wa tas'aluna Allah allazi ya ku da Allah naku musuluncin da an kai muku shi da daga hannu ya Allah ga gwamnonin mu nan na arewa ya Allah ga shugaban kasa Bola Tinubu nan Allah ka sani duk wanda sun kai mana Allah kai musu haka ya Allah in sun taimake mu Allah ka taimake su ya Allah in sun zalunce mu Allah ka shake su ya Allah duk wanda ya zalunci mutanen arewa Allah ka amshi mulki gare ka sa mai faɗan mulki wa tas'aluna Allah allazi lakum ko Allah naku wallahi babu wanda addu'a ka bari ku diba dukkan garancin fir'auna Allah madaukaki ya kawo labarin fir'auna wurare daban-daban da kangarancin da ya yayi inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yaqlibu ta'ifatan minhum wa yastahyi nisa'u innahu kana min al-mufsidin amma daga karshe ni Allah yayi Allah ya ce wa nuridu an namunna ala allazina tulifu fil ardi wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum alwarisin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun ni gwamnatin gora ta ne muka jin tsoro ba ku ce mulki ba to kan dare da fir'auna Allah ya ce mun yi haka ne wa nuridu an namunna ala allazina tulifu fil ardi wa nuridu muna nufin an namunna ala allazina tulifu fil ardi mu yi baiwa ga waɗanda ake raunanawa a bayan ƙasa waɗanda ake gani ba kowa ba muna son mu ɗaukaka sun waishe su wani abu shine annamunna على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه kuna fahimta mu sanya su su zama jagorori wa naj'alahum alwarisina mu sanya su magada Allah ce wa nuriya fir'auna mu ga nuna mu fir'auna wa hamana da dan kazagi ne hamana wajludahuma da rundunonin su minhum ma kanu yahdaruna abinda suke jin sauna ba ko ce mulki fir'auna ka tsoro ba to Allah ya ce muka nuna musu ga su da hili muka nuna musu ko ce mulki ya Allah 2007 Allah duk wanda ya zalunci yan arewa ya Allah ka sa da rayuwa ce yana gani ya faɗi bai da yadda zai ya Allah ka ɗaukai sai ka kai shi sama ka dawo da shi kasa. ya Allah ka kashe mana shi yana raye a yi siyasa yana da lahiya da kuɗin da ya ganin ya tara Allah ka kasai ba yana cikin abin da suke kunwami ba yanzu ku diba bala'i yunwa tawa mutane kuma wallahi na faɗa muku da gandan an ka sa mutanen arewa cikin talauci wani yakin tunani na ake wa mutane in an sanya ka cikin talauci ba ka iya komi. ku diba yadda yanzu mutane wai yanzu ku abin abinda zai baka mamaki wai malami ka tashi yana cewa zanga zanga ku diba wani tawwa Libya ku diba yadda tawwa Syria ku diba yadda tawwa Sudan to in ka ji malami na hudan haka wallahi ba zamfara yake ba ba sakkwato yake ba ba ka katsina yake ba wallahi babu bambanci ga mai rayuwa katsina da sakkwato da zamfara da wanda ka rayuwa Libya babu da mai rayuwa waɗannan wuraren da wanda ka rayuwa Sudan wallahi yau in ka ga halin da mutanen nan suke ciki kai sai ka fashe da kuka yanzu kun san cewa yan ta'adda su kama mutum a biya kuɗi kuma su kashe shi sun amshi kuɗi su yi zina da matarka so nawa ni ta kawo muku kilif kilif mace ta ce gaban ɗiyanta an kai zina da ita nina na za a yi ribiya wanda ba a yi ne zamfara nina na za a yi ribiya wanda ba a yi ne gabacin sakwato nina na za a yi ribiya wani na iya cewa to ai kaga wani yanki na cikin najeriya ai da sudan da libya da syria da iraki ko su wasu yankuna na wannan bala'in ya kwarma to duk inda musiba ta zo ka dauka cewa musiba ta don haka in kana magana cewa zanga-zanga za ta jefa ƙasa cikin hatsari wallahi mutumin da ka rayuwa lokal gamma lokal gamma na ji ya kai ba da shi haki ba mutumin da ka rayuwa gabancin ji ya kai ba da shi haki ba mutumin da ka rayuwa ka tsina jiya don shi musibar dama ya saba da ita an saba a zo ga ƙauye a kashe mutum ya hidari a zo ga ƙauye a kama mutum ya hi hamsin yanzu ƙididdiga ta nuna akwai sama da mutum dubu a arewacin Najeriya hannun 'yan ta'adda ana na ana yi musu ruwan sama wasu daga cikin su sarƙa ta lalata musu ƙawahu ko yanzu an ka amsa su ba su da wani amfani ta ce muna wai muna roƙon Allah ya sa zanga zanga ta zanga ƙarshen mulkin Bola muna roƙon Allah ya kawo juyin mulki Najeriya wallahi gara mulkin soja da halin da dan arewa yake ciki sai ya so kuma gobe a buɗe ƙasa ta bakwai a samu taladallu waɗannan maganganun wallahi mun taladallu zai barin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an wannan kenan Allah shi kyauta Allah kuma ya samu dace Allah ya mana gamdakatar wannan zanga-zanga da ake shirin yi a faɗin najeriya a namu ɓangare addu'a ce za mu muna fatan idan wannan za ta zama silar alkhairi da kuma silar samun 'yanci a najeriya da kuma silar zama lafiya da walwala da kuma ƙarshen wannan kunci na rayuwa to ubangiji subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ka dubi zuciyarmu ka dubi zukatanmu ka tabbatar da ita akasin haka kuma muna roƙo ya Allah ya arrahmanu ya aljalalu ya arrahmanu ya arrahimu ya almaliku ya alqudusu ya assalamu muna tawassuli da kyawawan sunayenka nagartattu girka ka daɗaɗa ka sa wannan lamari ya ƙi afkuwa ka kawo mana wata sila da za ta zamo mu samu sauƙi da rangwami a faɗin najeriya baki ɗaya dukkan abin da zai zawo mana matsala da kuma tashin hankali allah ka raba mu da shi allah ka kawo mana alkhairi a faɗin najeriya baki ɗaya to wa'annan dai batutuwa ka saurara tun a fari akan abubuwan da suke wakana a najeriya wanda tura ta kai bango kun saurari matasa yadda suke tura suke bankada suke zazzaga akan duk wanda ya ce zai hana su zanga-zanga haka zalika dai daga baya kuma a ƙarshen ƙarshe mun kawo muku jawabin babban malami da ke najeriya Sheikh Murtala Asada wanda ɗaya ne daga cikin malamai a jihar Sokoto inda shi ma a yau ya yi batutuwa da dama akan abin da ya shafi gwamnatin musulun musulun ɗin da ma gwamnoni da kuma wasu daga cikin malamai. To ala ayya halin da Sheikh Murtala Asada ɗaya ne daga cikin malamai wanda suka fito suka yi bara'a suka ce ba sa yin gwamnatin musulun musulun kuma ba za su zaɓi gwamnatin musulun musulun ɗin ba sai dai daga baya kuma da ke yana da manya ta ƙasa aka kira shi aka yi masa maganganu akan musulun musulun musulunci za a yi wa hidima hakan ta sa ya janye kalamansa ya zo ya yi musulun musulun har aka kai da an yi zaɓe daga bisani kuma ya ga wasu al'amura da suke ta ba tare da ana koyi da musulun musulun ɗin ba har ya fito ya ce ya tuba a yafe masa sannan kuma zaɓe da yasa aka yi na musulun musulun yana dama akan wannan lamari to muna roƙo Allah ya ƙara ja da kwanansa ya kuma ƙara ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon bin da a da yaushe ya ba mu ikon gane ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a da yaushe wannan shine fatan mu tare da fatan ilahu jalla mai duka Allah ka dubi mutanen Najeriya halin da muke ciki Allah ga mu ga ka Allah kai ka san me za ka yi mana Allah kai ka san me ka tanada mana Allah mu bayan ka ne makasanta masu tarin laifuka Allah ka dube mu ka yafe mana ka kawo mana sauƙi da rangwame kamar yadda muka faɗa a fari wannan zanga-zanga da ake shirin yi idan da alkhairi Allah ka tabbatar idan ba alkhairi Allah ka musanya ta da abin da zai zamo alkhairi a tattare da mu ka kuma kawo mana sauƙi na rayuwa da kuma rangwame a halin da muke ciki mai sauraro da wannan zamu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.